sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masararo Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyali ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Kuke gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi 4 ga watan Oktoba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba makanan labarai. shugaban amurka donald trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti inda ya ce ya fara samun sauki kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum a yau lahadi kuma mun saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a ƙasa mai tsarki bayan da aka ɗage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni an ci gaba da gwamza faɗa a tsakanin dakarun armenia da azerbaijan kan nagorno karabakh wani yanki da ke dauke da armeniyawa a azerbaijan to kanan labarin kenan bayan kashi na farko na labarai za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da sabon dokar biza wacce shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar a watan fabrairu dokar da aka fi sani da nvp a turance wacce ta fara aiki a farkon wata na oktoba za kuma mu leƙa ƙasar ghana inda za ku ji cewar rundunar 'yan sanda a kasar ta ce ta shirya tsaf domin tabbatar da an gudanar da zaben da za a yi na gama gari a watan disambar wannan shekara madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ko masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti inda ya ce ya fara samun sauki kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum. Cikin bidiyon mai tsawon minti hudu shugaban na Amurka ya kara da cewa a lokacin da aka ba shi gado a asibitin sojoji na Walter Reed a ranar Juma'a bai jin daɗi bayan da ya kamu da cutar coronavirus. amma ya kara da cewa a yanzu ina jin dama-dama kuma muna aiki tukuru domin na komo bakin aiki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito a cewar trump yana da zaɓin ya zauna a fadar gwamnati ta white house ya kare kansa to amma babu yadda za a yi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya kulla kansa a ɗaki a sama shugaban na amurka ya kuma mika godiyarsa ga likitoci da masu jinya da ke bashi kulawa da kuma shugabannin kasashen duniya da amurka wanda suka mika sakonninsu na fatan alheri yan majalisar dattawan amurka sun ɗage zamansu zuwa 19 ga watan oktoba yayin da aka samu wasu daga cikin mambobin majalisar dauke da cutar ta coronavirus amma kuma sun sha alwashin zaman sauraron bahasin zaben da shugaba trump ya na wacce za ta rufe gibin da aka samu a kotun kolin kasar zai gudana kamar yadda aka tsara duk da cewa 'yan majalisar na ci gaba da nuna bukatar a gudanar da gwajin cutar covid-19 ga duk wanda zai shiga ginin majalisar kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press rawaito shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa mitch mcconnell ya ce za a fara zaman tabbatarwa da mai shari'a amy coney da zaɓin da tom ya mata a ranar 12 ga watan oktoba kamar yadda aka tsara ko da 'yan democrat sun amince a soke zaman da majalisar ta saba yi domin a gujewa yada cutar ta covid-19 da dai safiyar ranar juma'a sanatocin jam'iyyar republican uku suka sanar da cewa sun kamu da cutar sai dai shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa charles schumer ya ce idan dai har barazanar cutar ta covid-19 ta kai ga a fasa zaman majalisar to zaman tabbatarwa da barat mukamanta ma na tattare da hadari a yau lahadi hukumomin saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a kasa mai tsarki bayan da aka dage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni a watan maris hukumomin ƙasar suka dakatar da aikin umra wanda ke samun halartar mutane daga sassa na duniya yayin da annobar covid-19 ta bazu lamarin da ya sa kasashen duniya suka saka matakan kulle tare da rufe iyakokinsu don a dakile yaɗuwar cutar a halin da ake ciki mutum dubu shida kawai ake bari su shiga masallacin na makka sannan 'yan kasar ta saudiya da mazauna kasar ne kawai ake bari su yi aikin umrar a wannan mataki na farko da hukumomin suka ɗauka na buɗe masallacin baya ga hakan akan ba kowane mutum sa'a uku ne kawai ya kammala aikin umrar. madalla to kamar yadda kuka ji a farkon shirin gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da sabon dokar biza wacce shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar a watan fabrairu dokar da aka fi sani da nvp a turance wacce ta fara aiki a farkon wata na oktoba wakiliyarmu madina dauda ta haɗa mana wannan hoto akan abin da sabon dokar ta kunsa. Wannan doka da ake kira New Visa Policy a turance yana ɗauke ne da wasu sauye-sauye da mahukuntan Najeriya suka kaddamar tun watan Fabrairu na bana domin sabunta hanyoyin shige da fice da za su yi daidai da zamani. Kamar yadda shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Muhammad Baban da ya yi mani ƙarin haske. muni kundin littafi wanda na kaddamar ni da kaina sati da ya wuce wanda zai bada yadda za su aikatar da shi duk ma'aikata daga da suke waje embassies dinmu da consulate da suke waje za su yi amfani da shi don ba da wannan visa na biyu mun horar da ma'aikata saboda san yadda za su yi aiki da wannan sabuwar visa na uku haƙƙi ne akan ministan cikin gida wato minista obene aribashola ya duba kuɗin visa saboda kowa a yi masa kuɗin visa a yadda yake karɓar 'yan najeriya wato ba wai an sake kuɗin visa ne mun sake duba shi ne ta in idan ƙasa tana cajin 'yan najeriya biza kuɗi kaza mu ma haka za mu rama don haka diplomasiya ta ce to alhamdulillah wannan sabon biza ya daban take da sauran bizoji da muke da shi da kamar yadda muka sani da bizar najeriya kafi shida ne amma yanzu alama ta kai ta wajen saba'in da tara wato duk zuwan da za ka yi najeriya akwai irin karɓar da za a yi maka in za ka zo a harka kai hirar kasuwanci akwai biza da za a baka in ka zo ka ziyarci yan uwa akwai biza da za a baka in ka zo yawon nishadi akwai biza da za a baka in ka zo zama akwai irin biza da za a baka so wannan biza tana da kala daban-daban wannan bizar daban take da sauran bizar da muke amfani da su a da. To sai dai wannan mataki ya ɗauki hankalin Hajiya ya Ibrahim Baba wacce ta yi tsokaci tana cewa. An daɗe ana yi a wasu ƙasashen duniya ma Dubai ba tun ta fara tasowa na tuna na taɓa shiga jirgin su daga Lagos na tafi ingila da zan dawo sai ni sha'awan da zango na 'yan kwanaki sai na tambaya a nan wajen inda ake tambayan kamar information desk aka nuna min inda zan je in nema na je cikin rabin ko minti talatin ban yi ba na samu visa na shiga gari saboda wannan ma yasa yawanci na fi so in hau jirgin su saboda duk inda na je a duniya in zan dawo na ya da zango in ta raya min na ga ina da dan sauran canji aljihuna da zan iya rayuwa ci ba tare da matsatsi ba kawai sai in je in yanki in samu visa sai in shiga gari in je in yan kwanaki na an dawo kaga wani yana taimakawa sosai matuka to Najeriya ta fi da wannan tunanin tunani ne mai kyau inda za a assasa ta amma fa najeriya ta shirya a yi yadda zai tabbata ba a zo a ce za a yi ba kuma daga baya a zo a samu mishkiloli to yaya kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar abuja dr abubakar umar kari ke kallon wannan batun babban abin da ake so a cimma shine haɓaka tattalin arzikin najeriya wato a sauƙaƙa yadda masu shigowa da kasashen waje za su rika samun visa a ƙasar nan wanda kuma wannan zai sa sami kuɗin shiga ta wani bangaren kuma masu son zuba jari da ma dai yin kasuwanci da sauran harkokin cinikayya za su samu damar shiga kasar ba tare da wata matsala ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma dalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. An ci gaba da faɗa fada tsakanin dakarun Armenia da Azerbaijan kan Nagorno-Karabakh wani yanki da ke dauke da Armeniyawa a Azerbaijan. Da yammacin jiya Asabar shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce dakarunsa sun daga tuta a wani muhimmin gari da ake kira madagis sannan sun karbe ƙauyuka da dama ita kuma ma'aikatar tsaron armenia ta ce dakarunta sun kori wasu sojojin azerbaijan masu yawa a lokacin da suka kai musu wani hari yayin da mai magana da yawu sushan stephanian ta ce an yi wani gagarumin fada inda har dakarun armenia suka kakkaɓo jiragen yakin azerbaijan guda uku sai dai ma'aikatar tsaron azerbaijan ta musanta ikirarin cewa an harbo jiragen nata inda ta ce dakarun armenian sun kai hari kan wani yanki da fararen hula ke zaune ita dai azerbaijan ta fitar da adadin dakarunta da suka mutu ba ko da yake hukumomi sun ce an kashe fararen hula 19 sannan wasu 55 sun jikkata jami'ai a guatemala sun ce sun tarwatsa wani ayarin bakin haure da suka taso daga honduras da niyyar isa kan iyakar amurka lamarin da ya sa aka mayar da sama da mutum dubu uku gida cikin 'yan kwanakin da suka gabata tun daga ranar alhamis dubban bakin hauron suka fara tsallakawa cikin ƙasar ta guatemala ba tare da izini ba amma hukumomi sun ce da yawa daga cikinsu sun zaɓi su koma gida bisa raɗin kansu abin da ya sa aka saka su a motocin basbas aka mai da su su ta honduras a ranar juma'a ayarin bakin hauren ya kasu gida biyu inda ɗaya ya nufi yankin da ake kira pit da ke arewacin guatemala ɗayan kuma ya nausa zuwa kan iyakar birnin tapachula da ke ƙasar mexico sai dai ayarin da ya nufi arewacin guatemala ya yi karo da 'yan sanda da sojoji da aka jibge a yankin inda suka ji sake da yawa daga cikin bakin hauren zuwa gida. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sanda a kasar Ghana ta ce ta shirya tsab domin tabbatar da an gudanar da zaben da za a yi na gama gari a watan Disambar wannan shekara. 'Yan sandan sun bayyana haka ne yayin da aka yi bikin yaye sabbin 'yan sanda da aka ɗiba a ƙasar. Ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aika mana daga Accra. gabaki daya recruit 372 da sun kaso samun horo a watan fabrairu shekara ta 2020 suka kammala samun horo din an caji rikrutun su kare zaman lafiyar da kasar ke da shi yanzu babban jami'in zattarwa na tallansi dr christopher woodbell ya ce gwamnati za ta ci gaba da baiwa ma'aikatar 'yan sanda taimako da suke bukata. to go out to ensure that there is Masar Ghana ce kaɗan ƙasar da muke da don haka na bukace ku ku tabbatar akwai zama lafiya gabani da lokacin da ake yin zaɓe da bayan sa gane ce fa kaɗai ƙasar da muke da ita don shi kar mu yadda wani ya birkita mana zaman lafiyar da muke morewa yanzu yayin da za a iya aika ku wurare daban-daban za a bukaci dukanku ku dage wurin kare dokar ƙasar ko kare al'ummu mu na gida da masu ziyara darakta janar da ke da bangaren tsaro na su zaman kansu na 'yan sandan ghana cop mike edu amankwa wadda shine jami'in kula da horon ya ce 'yan sandan ghana ba su jahilci aiki da ke a gabansu ba We, the police, are not of the Yayin da kasar ke shirin gabatar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na shekarar nan mu 'yan sanda ba mu jahilci irin jan aiki da ke a gabanmu ba. Tuni dama an soma hayaniyar siyasa tarin jerin gwano bore aran gama har hare lalata allunan jam'iyyar siyasa da postes da ake dangantawa da zaɓuɓɓukan tuni aka so masu akan haka ake wa matasa kashedi kar su yadda ai amfani da su a matsayin masu karfafa tada fitina ku guje wa duk wani abu da zai kawo tashin hankali da za a dandanta ku da wata jam'iyya ya kara da cewa ku dai ku kasance a shirye kusan za su sheko zuwa gare ku ku yadda za ku yi gamayya da da su kuna masu nuna musu kalar siyasan ku su bari ku taya su ta yadda zaune tsaye da sunan siyasa ku yi haƙuri kar ku tareraye su har ku kai ga nuna musu kalan siyasa ɗin naku za ku tsaya ni daram a matsayin 'yan sanda domin tunawa da bayyana da miyagun ɗiya bayan kun gane jam'iyyunsu tare da hanzar da gabatar da su su amsa tambayoyi akan aika aikansu an dai caje sabbin rikrutun su nuna halaye na gari yadda za su sa jama'a su kara yin amanna da su da kuma aikin 'yan sanda ɗin baki ɗaya ridwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a da ridwan abbas wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro barkanku da warhaka. barkan ku da sake kasancewa da ni Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk wani lamarin da ya shafi yanar gizo. To a cikin makon da ya gabata mun tattauna da wata likita kan yadda yawan amfani da waya zai iya shafar lafiyar mutum. A yau za mu duba yadda amfani da intanet ke shafar walwalar matasa a gida da kuma wasu batutuwa masu alaƙa da wannan maudu'in. bari na haɗa ku da abokiyar aiki na halima Abdurra'u wacce ta tattauna da wani matashi kan wannan zancen sai ku kasa kunne masu sauraro halima gare ki. za mu tattauna da matashi wanda ya gwanance a lamuran da suka shafi yanar gizo wato aliyu amin a kan yadda amfani da intanet ke shafar walwala a gida mana aliyu ya kake ganin batun amfani da intanet a gida assalamu alaikum to aiki, shi intanet abu ne mai amfani abu ne mai fa'ida game da rayuwar dan adam gaba daya ta bangaren siyasa kasuwanci ilimi da kuma bangaren zamantakewa duk abin da aka sani da yake da amfani dole shi ma zaki samu aibinsa yana da fa'ida sosai a yanzu ma yana da wuya ki je gida a ce ba za ki samu intanet ba saboda yanzu kamar zaman da ake yanzu na wannan covid-19 din a ce babu intanet a gida kin ga ai akwai dan matsala saboda yawanci zaki ga yara sun yi shafa wata da watanni suna gida babu makaranta babu mu'amala da abokanansu saboda dokokin da aka sa daga jami'an kiwon lafiya amma wannan intanet din zaman sa a gida yana da amfani saboda yaran za su iya dan um, catching up da harkar su za su iya yin wasanni akwai wasanni kala-kala a shi gida kuma yana cire kewa wani sa'in zaka zo ka ga kana zaune a gida ba za ka iya fita ba babu abin da za ka yi to amma idan ka zo kana da intanet din nan kana da yar data din nan za ka iya dan browsing ka shiga nan ka shiga can ka yi kallo ka ga abubuwa shi ga yana da amfani Na shin akwai yadda amfani da intanet ka iya shafar walwalar iyali yana yi kam sun ga kaman akwai examples da yawa yana da cikin yan matsalolin da zan ce ake samu da shi amfani da intanet saboda yanzu muna cikin wani zamani ne da zaki zo ki ga kin shiga gida a gida ne kana tare da ka ko kana tare da yan uwanka duk a gida abu ne wanda da an sani in ana zaune irin haka za a zauna a yi hira a ba da labari yau na yi kaza gobe kaza irin dai a ta mu'amala dai ana ta hira amma a yanzu mafi yawanci idan kika shiga sai ki je ki tarar da kowa na kan wayarsa kowa hankalinsa ya riga ya tafi wani wajen yana da wannan na duba harkar bal a'a shi mai gida na duba harkar ah, kasuwanci ita madam maybe ta dan hau instagram tana dan duba wani sabon tela ne ko wani sabon dinki ne a gari so haka sai ki zo ki ga yanayin mu'amala a gida ya canza saboda wani abu na ɗauki hankalin kowa da kowa so kinga wannan yana affecting din yanayin mu'amalar eh, yana daya daga cikin abin da yake affecting din mu'amala a cikin cikin gida ko kuma sai ke yaro ka zo kana so ka ji labari yau ya me yayi ko ya dawo daga makaranta mai fara amma saboda wannan intanet din da yake kai a gida sai ga hankalin yaro na can yaro ma ba zai san ko mahaifinsa ya dawo daga aiki Ba litana ya zo ya masa sani da zuwa Ba litana su dan samu su dan tattauna a dan yi zance a yi wasa da yara a kai wannan lokaci babu saboda ya gwammace ya zauna kan dan iPad dinsa ko kuma yar kwamfuta ko kuma yar waya a je a ita wannan da nan so yana affecting kuma zaki zo ki ga daga baya wata ran idan aka zo aka zauna ma sai ki ga hiran ma da za a yi ba saboda an riga hankali ya riga ya tafi an riga an bari wannan abin ya zo ya shiga ciki ya yi affecting wannan yanayin yadda aka saba mu'amala sai ka zo ka ga to in dai ba wai hiran ma ko da za a yi hiran hira ne akan abin da aka gani akan intanet ba wai hiran abu da na kawai yau da gobe very normal ba. Shin ka ah. gamsu da maganar da marigayi Albert Einstein ya faɗa ya ce akwai lokacin da za a zo fasa'o'in zamani za su fi mutane wayo. A tabbas sosai gashi nan duk muna gani yanzu kaɗan kaɗan harkar technology filin gaba ɗaya yana mamayar kowane bangare na rayuwar za ka zo ka ga abu za ka gani a waya sai shiga mutum yana ta mamaki kamar wani abu ya yana ta da ka duba ba abin da na zo na sa a kan ka duba ya buga lissafin nan ba haka fa daidai fa kaza ai mun riga shiga wannan zamanin sai dai kuma kawai dai mutum ne kai karan kanka za ka zo shi sa neman ilimin da ba wai za ka daina shi bane za ka ci gaba da yi saboda kai ma dai ka dan samu ka yi computing because abin da abin tsoro yanzu za ki zo ki tafi wurin aiki ma za ki zo ki ga na'urorin ma da ake amfani da sai ki ga ba a ma bukatan shi dan adam ma ya zo ya yi saboda akwai na'urori a sanan kala kala da su za su yi aikin aikin da da za ka nemi mutane goma za su yi amma sai ki ga na'ura guda ɗaya computer ɗaya ko wani technology guda ɗaya da aka yi shi zai zo ya yi wannan aiki to mun fara to wannan maganar da Albert yasa ne gaskiya ne mun fara shiga wannan zamanin gashi nan muna gani kullum. To a gaida Malam Aminu da wannan bayani. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Godiya ta musamman ga abokiyar aiki na Halima Abdulra'u da ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru Mishi daga nan birnin Washington DC. Adalla a gaida madina mai shanu yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ko masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne da muka samu daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gurmusa da Masak da Baba Gana sabanta jihar Difa inda suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa. A yau mun shiga wannan fili ne cikin takaici ba mu dama mai tsokaci kan kisan da wata mata ta yi wa 'ya'yanta biyu a jihar Kano. Sakamakon an mata kishiya hakika muna tur da Allah wadai da wannan abin da ta aikata. Muna kuma kira ga hukumomin jihar Kano da su tabbatar wannan mata ta fuskanci hukunci daidai da abin da ta aikata don ya zama darasi ga masu irin ɗabi'arta sakoma na gaba kuma mun samu ne daga yusuf yahaya micika daga jihar adamawa shi kuma cewa ya yi salam voa hausa muna kira ga gwamnatin jihar adamawa da gwamnatin tarayyar najeriya da su yi wa allah da annabi su gaggauta gyara gadar dulcim da ke karamar hukumar micika a jihar adamawa hakika ana yawan samun asarar rayuka al'umma shekaru shida kenan da suka wuce yanzu tunda suka lalace sanadiyar rikicin boko haram fatan gwamnati ta ji kukanmu shi kuwa babba haruna bajoga garkuwan kungiyar murya talaka cewa ya yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa iyayenmu mata su rage bakin kishi da suke da shi domin babu abin da hakan zai haifar musu da shi daga ƙarshe sai nadama da cizon 'yar yatsa kamar dai yadda wata mata a jihar Kano ta kashe 'ya'yan cikinta guda biyu da hannayenta saboda kishiya. Sai kuma saƙon Ali Madubaga shi kuma cewa ya yi salam muryar Amurka idan har kungiyoyi da wasu mahukunta za su shawarci gwamnan jihar borno da ya rage sa kansa cikin hatsari wajen yawan shiga ƙauyuka da yake yi duba da irin hare-haren da ake kai masa me yasa ba za a kalubalance ita gwamnatin tarayya da kullum take ikirarin cewa ta ci karfin 'yan ta'adda alhali kuwa babu abin da ya canzo mun kuma sake samun sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe shi kuma cewa yayi assalamu alaikum voa hausa a gaskiya kwatanta kasar Najeriya da kasar Saudiya wajen karin kudin man fetur da shugaba Buhari ya yi san bai dace ba domin mutanen Saudiya ba sa cikin talauci kamar yadda 'yan Najeriya suke. Sai kuma ga sako mun sake samu daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak inda ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na tsokaci kan cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Hakika a cikin wannan makon ne Najeriya ta cika shekaru 60 da samun 'yancin kai. daga turawan mulkin mallaka sai dai kash wannan ranar ya zo daidai da lokacin kasar. ke cikin matsaloli da dama yana da kyau duk mai ruwa da tsaki a Najeriya ya cire son rai ya ƙara zajircewa don ƙara ciyar da ƙasar gaba da fatan mu ma talakawa za mu tsarkake zuciyoyinmu to ma dan lamun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. shugaban amurka donald trump ya saki wani sabon bidiyo daga asibiti inda ya ce ya fara samun sauki kuma nan ba da jimawa ba zai koma harkokinsa na yau da kullum cikin bidiyon mai tsawon minti hudu shugaban na amurka ya kara da cewa a lokacin da aka ba shi gado a asibitin sojoji na walter reed a ranar juma'a bai jin daɗi bayan da ya kamu da cutar coronavirus amma ya kara da cewa a yanzu ina jin dama-dama kuma muna aiki tukuru domin na koma bakin aiki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito a cewar trump yana da zaɓin ya zauna a fadar gwamnati ta white house ya kare kansa to amma babu yadda za a yi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya kulla kansa a ɗaki a sama shugaban na amurka ya kuma mika godiyarsa ga likitoci da masu jinya da ke ba shi kulawa da kuma shugabannin ƙasashen duniya da amurka wanda suka mika sakonninsu na fatan alheri 'yan majalisar dattawan amurka sun ɗage zamansu zuwa 19 ga watan oktoba yayin da aka samu wasu daga cikin mambobin majalisar ɗauke da cutar ta coronavirus amma kuma sun sha alwashin zaman sauraron bahasin zaben da shugaba trump ya na wacce za ta rufe gibin da aka samu a kotun kolin ƙasar zai gudana game da aka tsara duk da cewa 'yan majalisar na ci gaba da nuna bukatar a gudanar da gwajin cutar covid-19 ga duk wanda zai shiga ginin majalisar a yau lahadi hukumomin saudiya sun bar wasu takaitattun mutane sun gudanar da aikin umra a ƙasa mai tsarki bayan da aka ɗage matakan kare yaduwar cutar coronavirus waɗanda aka saka na tsawon watanni a watan maris hukumomin ƙasar suka dakatar da aikin umra wanda ke samun halartar mutane daga sassa na duniya yayin da annobar covid-19 ta bazu lamarin da ya sa ƙasashen duniya suka saka matakan kulle tare da rufe iyakokinsu don a daƙile yaduwar cutar an ci gaba da gubza fada tsakanin dakarun armenia da azerbaijan kan nagorno karabakh wani yanki da ke dauke da armeniyawa a azerbaijan da yammacin jiya asabar shugaban azerbaijan ilham aliyev ya ce dakarunsa sun daga tuta a wani muhimmin gari da ake kira madagis sannan sun karbe kayuka da dama ita kuma ma'aikatar tsaron armenia ta ce dakarunta sun kori wasu sojojin azerbaijan masu yawa a lokacin da suka kai musu wani hari son kowa sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. In za madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya da gabatarwa sai Liyu Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalam.